Ah, gaskiyar magana akan fursunonin da aka kashe yayin suka fito daga gidan yari na Kuta Kale ana ta yaɗa zancen akan cewa an kashe fursunoni sittin sittin to ba sittin ba ne fursunonin da aka kashe sun fi sama da ɗari yanzu ne muke samun wannan sahihin bayanin fursunonin da aka kama sun fi sama da ɗari kuma bayan haka bayan sun fito daga gidan fursun ɗin da suka shiga cikin gari an samu wasu mutane su ma a cikin gari wasu sun karkashe su sannan kuma an samu taimakon Burkina Faso da kuma Mali waɗanda suke suma kuma boda suma sun buɗe musu wuta so fursunoni da yawa sun rasu a wannan abin da ya faru yanzu yanzu yanzun nan muka saurari batun mai dalili da yake cewa a lokacin Bazum ba a taɓa samun irin wannan abu ba a ce a kai hari a gidan inda yake sukan shugaban ƙasa Chani to amma ku gaya mana menene ku ra'ayinku akan hakan. za mu ci gaba da kawo muku labarai akai-akai.